wato tafiyan nasa yana da muhimmanci kwarai domin idan an kafa sabon gwamnati irin wannan dole ne gwamnatocin nan su rinka saduwa da sauran gwamnatoci wato na sauran kasashe domin su haɗu su yi abin da suka ga ya dace su yi makasansu musamman abubuwan da ke fuskantar ma wannan ƙasa na tsaro wannan tsaron ya shafi kowa ko ina akwai rashin tsaro ya shafi nahiyar nan na afirka ya shafi sauran nahiyoyi dole idan za ka yi aikin nan ba za ka yi aiki kai kaɗai ba dole ka samu waɗannan nahiyoyin misali ku tattauna akan al'amuran da suka fi tsaron nan domin na ka ci gaba wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske to kana ganin kasar faransa na da wani karfi ko ko kayan aikin da za su taimaka ma najeriya wajen tabbatar da tsaro kwarai da gaske tana da shi ba da bayan kuma tana da shi tana da tana da alaka tana da karfi akan makwabtanmu domin idan kai baka zauna idan makocin ka bai zauna kai ba za ka zauna lafiya ba kaga kasan faransa na ita take mulke da kasashe kamar ita ta mulke kasa kamar Niger da wani yanki na na Chadi da wani yanki na Cameroon kaga duka waɗannan matsaloli dole ne su zama su ma suna da hannu da tsaki a matsalan abin da ya shafi Afirka ta yamma so faransa na da wannan karfin da dole za a tattauna da ita ta ba da gudunmuwa musamman kai la'akari da abin da ya faru a mali da irin rawan da ta saka a mali a wancan lokaci da aka sami irin wannan matsala din To wasu na cewa shugaban Najeriya ya cika yawo tun da aka zaɓe shi ya je nan ya je nan shin ya kake ganin wannan sukar? To su suna ganin yawo ne amma yawo mai ma'ana kaga yawon shi yana kama na ci gaba yanzu kaga mafi karanci abin da zaka ba wannan gwamnati abin nan a kai shine wato matsalan tsaro ya fara samun an fara samun sauki sa'an nan matsalan yaƙi da da wannan cin hanci da rashawa din an samu sauki lantarki din an samu sauki to kaga da yana zuwa yawon nan ai muna gani a kafa domin kare ne aka ce ana biki a gidansa ya ce a gani a kasa to mu muna gani a ko da yana yawon nan ai alheri na zuwa mana a wannan kasar tunda zuwansa amerika nan da ya na karshe ga taimako da kuma gudunmuwan da amerika ta bamu dangane da tsaron nan yanzu kuma gashi zai je wurin kasashen nan so za ina ganin kaman akai hakuri za a ga abin da za mu gani daga nan zuwa karshen shekara an Allah ya baka ganin ka ganin in ya zauna Abuja ya buga waya shikenan a to ai aikin diplomasiya bai yiwa kana zaune su ma annan kasashen haka suke in ka duba sabon manya-manyan kasashen da suka ci gaban su ma gwamnatocin su kodon lokaci shugabannin su yawo suke yi in ba mance ba ai obama ba inda bai kewaya ba kasa kasa shi ma so zuwanka ne zai kama ka wasu alhairai so abin da ba a so shine zuwan banza inda za ka je ba wani abu ba wani abin da za ka iya samu ba wani amfanin ka je amma idan ya zama cewa yana zuwa kuma ana ganin abin sakamako mai kyau kaga babu wani matsala kowane shugaban kasa zaka ga yana zuwa daidai kasashen da ya je ana samun nasara akan wannan